Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Lahadi suna na Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi sai kuma rahoto na musamman da za mu kawo muku. amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kili. kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan amurka da ke gudanar da binciken tsige shugaba donald trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce da wasu jama'ai biyu suka gabatar mai a asabar wanda za a saurari bahasinsu a bainin jama'a a mako mai zuwa 'yan majalisa masu gudanar da binciken sun yi wata ganawar sirri a jiya asabar tare da mark sandy wani da daɗin jami'i a hukumar kasafin kuɗi wanda ake sa ran zai bada muhimman bayanai akan jinkirin bada taimakon soja da amurka take baiwa ukraine na kimanin dala miliyan 400 da ya kamata a ce an bada kuɗaɗen tun cikin bazara rahotattun bayanan da aka fitar a jiya asabar sun ce cikin suna cikin wato a cikin bayanai da aka taba gabatarwa kwamitin a wata ganawar sirri da aka yi a baya tare da tsohon jami'in hukumar tsaron ƙasa tim morrison da kuma jennifer williams wata hadimar mataimakin shugaban ƙasa mike pence an shirya morrison da williams za su bada bahasi a ranar talata a gaban kwamitin babban dalilin binciken tsige shugaban kasa da democrat ke yi shine tabbatar da ko trump din ya jinkirta ba da kudaden taimako ga sojojin ukraine ne saboda ya tursasa wa jami'an ukraine su gudanar da bincike a kan tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden wanda ake masa kallon zai zama babban abokin karawarsa a zaben shekarar 2020 da kuma ɗansa hunter biden alhali ko basu aikata laifi ba a hali da ake ji kuma shugaban na amurka donald trump ya kai ziyarar bazata a asibitin soja a jiya asabar lamarin da fadar white house ta ce binciken lafiyarsa na shekara-shekara ne ya je ya yi wanda ya saba yi amma kuma wannan karo ya yi shi ne da sauri ganin cewar harkokin za su mai yawa a cikin shekarar 2020 shi ya sa ne shugaban kasan ya yi amfani da damar da ya samu a ƙarshen mako ya je ya duba lafiyarsa wanda ya saba yi a duk shekara a asibitin walter reed inda in ji sakatariyar labaran fadar white house stephanie gresham a wata sanarwa trump mai shekaru 73 da haihuwa ya ga ya dace ne ya gana da likitansa kwamandan sojan ruwan amurka sean conley biyo bayan wani gwaji da ya masa a cikin watan fabrairu a asibitin sojojin na ƙasa na walter reed da ke bethsaida a jihar maryland shugaban ƙasar mai sha'awan cin jarnama wato bai shan tabar sigari kana bai ya shan barasa amma kuma ba shi da matsalar wato lafiya tun cikin watan janairun shekarar 2017 sai dai a bayanar lafiyarsa na baya sun nuna yawan yana kara samun yawan kitse a cikin jikinsa hakan ya sa ya rage shan aspirin saboda rashin wato lafiyar zuciya sojoji da dama a ma'aikatar sojin china sun taimaka wurin kawar da shingaye da masu zanga-zanga suka rufe titi da su a asabar karin farko da sojoji daga bariki suka suka ba da gudunmuwa tun lokacin da aka fara zanga-zanga a yankin mai gashin kansa na china watanni biyar da suka gabata 'yan majalisa masu ra'ayin demokaradiyya sun gaggauta yin allah ware da wannan mataki a matsayin take dokokin hong kong wanda suka haramta wa sojojin china tsoma baki har sai gwamnatin hong kong ta buƙaci a yi hakan a hukumance ana kallon wannan shawaran a matsayin wani sabon yunkuri da beijing din ke dauka na kara ayyukan sojinta a hong kong matakin da ya huskanci bore mai yawa a makon da ya gabata biyu bayan mutuwar wani ɗalibi kuma mutuwar farko da aka fara samu tun lokacin da aka fara zanga-zangar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu zanga-zanga a iraki sun danna a jiya asabar har kusa da wani yanki da aka kare da ke tsakiyar birnin bagadaza inda gine-ginen majalisar dokoki da ofisoshin jakadun kasashen waje a cewar jami'ai jami'an tsaron iraki dai da na kiwon lafiya sun ce masu zanga-zanga sun kwace ikon wani yanki mai muhimmanci. ya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla masu raro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zaɓe ko naɗe. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na Sura da Mayel Hikaya zan gabatar. Inda ni zan ba da shawara ga mataimakin shugaban Najeriya bajo Zan ce ya da kwallon mangoro ya koma aikinsa a majami'ar Radim in ji Imran Wadanas. Har yanzu kaftin Balaji Birin na azalakin faduwar APC a Bauchi da rushe wasu zabuka kan tsohon gwamnan jihar MA Abubakar. Waɗannan da ra'ayin dan majalisar wakilai Umar Kamba da ke cewa don sauƙi yasa aka zaɓe abc za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Bato rage mataimaka 35 a ofishin mataimakin shugaban Najeriya Yumi shibajo ya zama abun muhawara da wasu ke cewa ai irin hakan ya faru a 2003 tsakanin tsohon shugaba Obasanjo da mataimakinsa Atiku Abubakar da yasa ba su kare nikar mulkin su a 2007 da waka ba. Matsayar fadar shugaban kasa kan wannan batu ba haka ba ne Dan a sakonni yanar gizo na mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce matakin dan rage jibgin nauyi ne kan gwamnatin da tsimin kuɗi. Shehu ya kara da cewa ai wasu adimin shugaba Buhari ma ba su samu dawowa ba a wannan sabon wa'adin kuma ma wannan mataki bai shafi yanayin gudanarwa na ofishin mataimakin shugaban ba sakataren walwala na apc ibrahim masari ya kare matakin da nuna ba abin da ya hada hakan da zaben da da ashirin 2023 dangantakar mai girma shugaban ƙasar tarayyar najeriya da mataimakin shi babu wani matsala wadda har take cewa ta zo ta ta karya of babu inda za a ce ana tare ko da a gidanka tsakaninka da matarka ko da 'ya'yanka wani bai ma wani laifi amma dai bai kai matsayin abin da har za a ce ya fito waje ya gagare su su sasanta tsakaninsu ko ko jam'iyyar ta shiga ta sasanta su ba har sai ya fito ya zama jam'iyyar apc ko ko mataki na shugabancin najeriya ya zama mashi matsala ba insha Allah. Zan masari abin da ake cewa su waɗannan mataimaka waɗanda watakila ma shi emi oshiba ke tare da su tun a lagos. tun da can ya zo da su abuja a ko waɗanda wannan lamari ya shafa suka fita daga fadar shugaban ƙasa sa iya zama su ma ko ba su yi adawa ba dai ba za su na jin daɗin labaru na wannan gwamnatin taku ba. a ta dama ko bayan da za a ce ka tara mutane wajen miliyan ɗari biyu kowanne sai mai yanda yake so kowa sai ne sai ya ji daɗin abin da ke waɗanda suka wahala wajen kafa gwamnati inda muka samu aka yi mana ruwan ƙura mu yi ƙoƙari mu tabbatar da cewa jam'iyyar apc ta tabbatar da waɗannan mutanen sun dara sun ji daɗin wannan mulkin mu shi ne ki gaban ba wai magana waɗansu mutane a ce dole kowa sai kila ma inda ake abin nan ɗin muna ganin cewa mu samu abin da ya kamata a ce mun samu ba a ce dole sai sun samu biyan bukata ko ko sai sun yi sun samu yadda suke so ba zai yiwu ba. Wannan kenan ta bangaren fadar gwamnati da jam'iyyar APC mai mulki. Mai shari kan lamuran siyasa Imran Wadanas bai ɗau wannan dalilan ba, inda tabaronsa ya haska masa zaɓe mai zuwa. Yana mai cewa inda shi ne a matsayin Oshibaju, da ma ya yi murabus. Ba wani abu ya kawo na rikici ba, tunda shi ai Tinubu ya so a yi Musulun Musulun tiket Shi kuma tsohon sanar president yake ganin akwai matsala hakan ba za ta iya yiwuwa ba. Ya kamata a ce kowane jinsi ko kuma kowane bangare a ba shi haƙƙin shi. To zaman da aka yi hakan ta kasance shi ya kawo suka samu rashin jintuwa. Amma shi Ahmed ahmed bola tinubu ya so kawai a ce shi aka dauka a matsayin mataimaki to kuma har yanzu na san abin yana da bukata abu ne ake tunanin kunnu wuta domin a yi gaba da shi mataimaki na yanzu shi kuma ya samu wurin zama domin in da 2023 ta zo kaga zai samu sauki da kuma hanya sai dai a mashi hannun oba kawai to kaga me kun a ce tun ana magana cikin gida ko kuma a ce cikin daki hatta fito falo hatta fito tsakar gida yanzu gashi tana nema ta fito waje to ai da ya nemi ya ja a ce kuma an ja shi a ƙasa tunda an fi karfin shi babu yadda zai kawo shi aka yi sa shi aka yi to mafi a ala shine hakuri ya tara musu kayan sai mika musu ya ce 2015 zuwa 2019 da aka yi Allah shi amfana sai ya zanna lahiya ba tare da tsangwama ba Imran me kake so ka faɗa shi mataimakin shugaban kasa ya yi murabus kenan kake ba da shawara kai tsaye ba tare da an wahal da shi ba kuma an wahal da kai ba ni in ni ne abin da zan musu kenan in na fahimci tunda faɗan ya haƙarin shi ai duk faɗan da ya haƙarin ka in kana so ka zanna lahiya to ka yi hakuri da wannan faɗan ka ce a yi hakuri duk wanda ke ƙasar nan ya san yadda da aka yi mataimakin shugaban kasa na yanzu ya zo ai a hidimar siyasa ma bai siyasa shi ba dan siyasa ba ne shi malamin addini ne na kiristanci coci ke gare shi babba gamsassa wanda in zaka dauki lissafin cocin nan in baka sa ta ɗaya ta biyu ba to bace ta uku to tunda yana da abin cocin redeem cocin redeem ita ce mai tsuntsu ba sakon da aka samu daga garba shehu ya nuna gwamnatin ce take so ta rage yawan jama'a da ke fadar shugaban kasa saboda a rage kashe kuɗi da ake shi yasa aka samu waɗannan mataimakan na ofishin mataimakin shugaban kasa aka ɗan rage nauyi eh akwai mukaman da ba su da wani tasiri za a rage su amma nan ne kawai za a ragewa in ana so a rage ai a ta yi ofisoshi da yawa a rage a ta yi ofishin sakataren gwamnati a rage a te ofishin ministoci a rage ofishin sasa da sauran mataimakan shi a rage shi dama ai bai cika mataimaka ba shi mai girma shugaban kasa to tun da shi mataimakin shi da saura sun rage ai kamata in za a ɗauko ragowai a hwaro daga wani wuri ko da bulala kan shi ake so ta sauka imran ɗaukar shawarar nan taka ko ko matsayin nan zai yi wuya don ba a samun jami'an siyasa a tarayya bare ma fadar aso rock su yi murabus dorin sai dai don cikar wa'adin tsarin mulki ko ko wa'adin mai duka har yanzu kaftin balaji birnin na azalakin faduwar zaben apc da soke nasarar wasu daga 'yan jam'iyyar a bauchi kan tsohon gwamna ma abubakar tabbas ba mu ji daɗin abubuwan da suka biyo bayan hukunce-hukunce da ake akan shirwa'i ba amma a gaske ne wannan abu ya ɗauko salsala ne tun daga zaben da aka yi na fidda shugabannin jam'iyya wadda shi gwamna mai ci na wani lokaci muhammadu abdullahi abubakar tare da shugaban jam'iyya na ƙasa a wannan lokacin um, john oyegun suka cutar da mutanen jihar bauchi aka murda abin da aka dama da shi wanda aka turo daga abuja zo shugabanci suka cutar da mu aka ba a yi zaɓe ba aka rubuta abin da aka dama aka yi oyegun duk da korafi da muka kai ba su kula da mu ba suka wadda suke so aka zo zaben fidda gwani na yan takara mun yi kamfen dinmu mun sai fom ɗinmu mun yi komai ba a yi zaɓe ba aka harbi mutane aka tada hankalin mutane aka buga tuya gas ko ina aka irga takardu na ƙarya na bogi shi wannan wanda ya zo daga abuja ya cutar da mutanen jihar bauchi kuma allah zai mutanen bauchi iya. a kansa da adamu tsoshomali ya karbi komai muka yi korafi particularly da ni da dr yakubu lami ibrahim allah ji kanshi aka watsar da korafinmu aka yi abin da aka dama sakamako zo gwamna ya faɗi a zaɓe yanzu wasu kujeru da aka cusa mutanen da ba su ya kamata a ba wannan takara ba saboda ba su da takaddun kwarai kuma wasu ba su aka zaba ba aka danna yanzu ɗaya bayan ɗaya muna asarar su a kotuna saboda haka wannan babbar masifa ce ta same mu a jam'iyyar APC ta jihar Bauchi kuma wanda ya kawo wannan abun kawai danniya da murdiya da kwaɗayin mulki na shi gwamna mai barin gado Muhammadu Abdullahi Abubakar shi ja mana wannan abun shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya san jihar Bauchi ta opposition ne mun yi opposition mun yi mun yi har Allah kawo mu ga karban kayan mu daga hannun pdp yanzu a ruwan sanyi an mika musu saboda eh, to amma kaftin bala jibrin idan ka duba daman sha'anin duk abin da aka ce magana na gaban kotu kamar mace mai ciki ne a iya nasara ko ba a yi nasara ba maimakon ku ci gaba da wannan korafin yanzu kana ga me zai hana ku tare gaba ku daina korafe korafe a halin yanzu to ai ba maganin korafi bane in baka in baka yi maganin abin da aka yanzu ba za ka yi na gaba ai an mana cutar da sai Allah ɗaya sanya da zamu tashi daga wannan sai dai ku koma gida kuma ku ƙara kimtsa jami'ar ku kenan to abin da ya saura kenan kuma a yanzu haka din wai wasu wadda suka cutar da mu wai suna tunkaho za su zo su ci gaba da shugabanci Allah ya sauke ranar da Muhammadu Abdul Abubakar da shugabannin jami'ar jam'iyya masu ci yanzu su sake tasiri a jam'iyyar APC a jihar Bauchi. Gabanin zaben 2019 da Bala Muhammad na APC ya lashe a Bauchi na yi wa tsohon gwamna MA tambaya kan ra'ayinsa ga Bala Jibrin da sauran waɗanda ba sa danyen ganye da shi. Kiyayya ne ba wai adawa ba ne. Akwai bambanci tsakanin adawa da kiyayya. Kiyayya mafi yawan lokaci za ka samu cewa hasada ce ke haifar da shi. daga ranar farko har zuwa yau a adawa ake da ni an katuna akwai lokacin da na ziyarci sarkin bauchi abinda na ce a wannan lokaci shine ko zagi na aka yi kar a rama mun da zagi a faɗa wa duniya ayyukana na alkhairi wasu mutane suna cewa kana da wuyar sha'ani ga baka iya ganuwa kaftin Balaji Brent ya nuna cewa kai kawai aikin ka kawai kana cewa kai gwamna ne kawai na jihar Bauchi Ba ka hulɗa da jama'a ba ka ɗaukar shawara. To wannan watakila ra'ayin sai faɗa. Hakikanin gaskiya Bala jibri yana cikin mutane na farko cikin waɗanda ne takara da su da na aikawa sako na buƙatar musaddi da shi kuma ɗan uwansa na kusa wanda ni abokina ne na shekaru da yawa alhaji abdulkadir daho ibrahim da ce masa ka nemi bala ka yi magana da bala ina da bukatar zan yi magana da shi kuma a ce wai a ne aiki na na gauna nake eh ina da wuyar sha'ani babu inda za a ka kawo gyara ya kasance baka da wuyan sha'ani saboda shi gyara abu ne mai wahala tun farin farko dama ka san ita jam'iyyar apc akan akida ta canji ta zo tun farin farko to mafi yawan mutane ba su fahimci menene canjin na yake nufi ba da yawan mutane sun ɗauka cewa abin da canji yake nufi yau mun zo mun kawar da yan pdp an gurbin su da yan apc sai a ci gaba da gudanar da barna to ni ba irin canjin nan zo kawawa ba kenan canji na gaskiya na zo kawowa dole a toshe kafofin barna dole a kau da rashawa da cin hanci. Shirin nan dai ya sha shiga boci a lokuta da dama don wannan takaddama da duk da shigar da kara kotu ba ta lafa ba. Yanzu sai ra'ayin dan majalisar wakilai Umar Abdullahi Kamba kan sauke fetur a tazarar kilomita ashirin daga kan iyakan Najeriya yana mai cewa an zaɓi APC don samun sauki ne. Ya kamata hukumar kwastam ita kan da ta bincika. Shin ma'aikatan suna aikin da aka sa su in ba su yi a canza su a kawo wanda za su iya amma ba a ce a hana kai a kai mai ba in ba su yi sai a kawo wasu a ga iya amma ba a ce wai a hana a arzamai ba gidan mai in ka ce ka hana a jama'a gidan mai ka kuntata ma mutane don haka waka gwamnatin tamu ba ta kunta ma mutane ta ba kowa sani don haka ya kamata shugaba buhari shi magana akan wanga abu gaskiya a jiya wanga abu da gaggawa bai ba alhajin warkan ba zuwa yanzu wani labari kake samu daga jama'ar ka waɗanda suka zaɓe ka kan wannan mataki da aka ɗauka wasu na bugo min waya wasu na yamin text don allah magana game da wanga abu da gaggawa wallahi muna cikin matsala kaga yana iya haddasa ma 'yan ta'adda barayi su shigo ga gari rashin wuta ga wuri za a yi yunwa sanadiyar wannan abin hamidu ali da kai ne ya ce doka in ta kasance ta kunsa wa mutane da to ajiye ta gehe aka yi ayi abin da ya kamata amma sai ga shi magana shi da ta yi ba ta yi daidai ba ga kuma yanzu abin da ake ci in don ka tara mu gwamnati haraji na ko kai wani abu duk wannan shirme ne saboda ka tara haraji amma kuma mutane na suna cikin matsala ni an kai ba yi wani ba mutum ya yi wahala ya je ya ɗauko mai ya kurɗa ya kurɗa can ma'aikata su tare na wani su tare na dole na ya sa tsada sai su haɗe gida ma mu yanzu wurin mu ana sai da galan ɗaya dubu biyu ɗau mataki na gaggawa don Allah a taimaka ma rayuwar jama'a wallahi mutanen mu suna cikin hadi wato shi Hamid Ali yana cewa duk waɗannan matakai da gwamnati ke ɗauka tana yi ne saboda taimakon al'ummar Najeriya da tattalin arzikin Najeriya da tsaron Najeriya da hana fasa kwabi duk yadda kaka kokarin kawo kafar hudu tattalin arzikin ƙasa to bai kamata ka sa mutum cikin kunci ba duk yadda ka kawo doka kajje mutane na kuka akan ta to ka diba ta da gaggawa kuma ka gyara. Masu sauraro da wannan ra'ayi na Umar Kamba muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da Hassan Maina na wanda ya mana hira kan jihar Bauchi sai kuma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin. Ni Nasiru da Mailika da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A Najeriya kamar wasu kasashen Afirka biliyoyin naira ne ma dai ake warewa da ma kashewa a kasafin kuɗi domin gudanar da wasu manyan ayyuka irin su hanyoyi da madatsoruwa da zimmar kawo sauki ga jama'a. To sai dai kuma duk da irin kuɗaɗen da ake kashewa wasu lokuta kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu sakamakon tafiyar hawainiya ko watsi da ake da ayyukan. kamar yadda yanzu ke faruwa da wasu ayyukan manyan hanyoyi na arewa maso gabashin kasar alal misali hanyar numan zuwa gombe da jalingo zuwa numan da kuma yola zuwa mobi na mako cikin yar manuniya na lalacewar hanyoyin arewa maso gabas duk da cewa an ba da kwangilar gyara waɗannan hanyoyi ga da ta bakin wani ma'abocin bin waɗannan hanyoyi. Sunana Aliyu Muhammad Tukur kula. yanzu da ka tashi daga numan zuwa lamurde ko daga lamurde zuwa gombe wallahi goma ka mawe balwa shiga gengle wani ƙauye da kasan kogi ne za ka haye ya fi maka alkhairi saboda baka tunanin cewa motar ka za ta faɗi ko kuma za ta yi wannan amma kana ga yadda tireloli da ƙananan motoci da manyan motoci yadda suke lalacewa a hanyar nan suke faɗawa mutum zai ɗibo dukiyarsa walau abinci ko dabbobi ko kuwa wani abu na nau'in kayan more rayuwa amma da zaran ya zo zai wuce ga lami lafiya amma ba zai taɓa yiwa ba yana zuwa numan dinnan fargaba kenan zaka ga mota ya lalace ya faɗi waɗannan hanyoyi ba karamin cutar da mu talakawa suke yi ba musamman ma mu masu tuka eh, eh, mota muke bin waɗannan hanyoyi a duk shekara akan saka waɗannan hanyoyi a kasafin kuɗi to amma kuma har shekara ma ta kare ba wani aikin a zo a gani batun da ko ake ma zargin 'yan majalisu da rashin sa ido sanata abinas dauda yaro dan majalisar dattawa ne da ke wakiltar mazabar adama ta kudu ya bayyana abin da ke faruwa game da batun hanyar numan zuwa gombe. wannan ai shi shugaban kasa da kansa ya faɗa lokacin da ya kawo wannan kasafin kuɗi a majalisar tarayya ya faɗa ya ce a wannan shekaran duk kudaden da aka zata za su shigo ba su shigo ba mm. ah, saboda haka abinda suka fi ba da fifiko a kai sun fi ba da ah, fifiko a kan biyan bashi sun fi ba da fifiko a kan biyan albashin ma'aikata da kuma aikin yau da kullum ah, amma waɗannan irin ayyuka kamar su hanyoyi da su eh, na'urar lantarki kamar eh, samar da wutar lantarki yawwa eh, waɗannan sai idan akwai raguwan kuɗi tukuna kamin za a yi wannan shi yasa ya ce mana da ba a yi waɗannan ayyukan ba ko lokacin da muka je ziyara lokacin da kada ta karye a can kusa da lafiya lamurde mun tambayi ma'aikatan da aka ba su wannan kwangila suka ce ai dalilin da yasa aikin nasu baya tafiya shine domin aiki da suka riga suka yi an zo an ba da sun wannan aiki to ba a biya su ba to kaga dan in ba a biya su ba ya riga ya kashe kuɗi ba a biya shi ba to aikin zai dan ko a cikin kwanakin nan sai da wani dan majalisar dattawa Ishaku Abbo ya buƙaci gwamnati da ta soke kwangilar da ta baiwa kamfanin RAS na sake gina wasu gadoji da mayakan Boko Haram suka lalata a arewacin jihar Adamawa wato gadojin Kuzum da Dilicim da kuma Shuwa waɗanda ke kananan hukumomin Michiga da Madagali dan majalisar dattawan wanda ya jagoranci wata tawagar jami'an ma'aikatar ayyuka da gidaje domin gani da ido ya ce abin takaici ne yadda aikin ke tafiya a yanzu inda ko daga cikin jami'an kamfanin da ke wannan aiki gaya sidimi ya danganta tafiyar hawainiyan ne da ruwan sama sannan ya ce sai da ma suka shafe kusan shekaru biyu kafin a basu kuɗin somin taɓi na ayyukan da suka fara. Well, it is lack of payment, of advance payment. It took the ministry two years to pay the advance payment. It took them 14 months to approve the working drawings for us to enable us start the bridges. We didn't have the approval to start road work. I'm just a contractor. I follow instructions. A martaninsa, injiniya saliu abubakar na ma'aikatar ayyuka mai kula da shiyar yola ya ce za su ci gaba da sa ido kuma gwamnati a shirye take ta soke duk wani kungilar da ke tafiyar hawainiya. On or before December this year, not Baba in writing that the three bridges will be substantially completed. That is between 60 and 70 percent. because the abutment wall, the peer-to-peer caps will be raised, and all the precast beam will be ground. Bayan magabatun hanyoyi, yanzu haka wani aikin da ke aza aya tambaya shine na batun aikin wutan mambila da ke jihar Taraba, wanda kawo yanzu ba ma fara gudanar da aikin ba kamar yadda bincike ya tabbatar. Honorable Bashir Muhammad Bafe, dan majalisa dokin jihar Taraba ne, wanda ya fito daga wannan yankin da za a gudanar da aikin. ya ko na halin da ake ciki a yanzu. Lallai wuta mambila kamar ni kam a constituency na ma yake angroje constituency don wurin da abun yake ana kira shi baru a kakara ward to kakara ward kuma a karkashin groje constituency take mu dai har yanzu muna kira da babban murya a zo a yi clearing hanya a bude hanyoyi a je wurin din a samu masu zuwa su yi dam din ma su samu inda za su bi su je so har yanzu kam a zahirin gaskiya yana tafiyan hawainiya ba za mu fita a duniya mu gaya wa duniya wai ana yi alhali ba a yi ba ba fara ba to har in allah ya sa da rabo za a yi to muna kira da gaggawa su zo muna kira da babban murya don allah su yi gaggawa su zo su fara abin nan don yara mu za su samu ayyuka daban-daban mu masu sana'o'i daban-daban za su samu su masu kawo siminti masu kawo rodi masu kawo mai a yi supply a wurin duk wannan za su samu so za ka ga tattalin arzikin al'ummarmu ya bunƙasa. To sai dai ku ga yan gani kashenin gwamnatin Buhari irin su ambasada Hassan Jikardo da ke ma zama jakadan Najeriya ƙasar Trinidad Tobago. Na ko zargin gwamnatin jiha Taraban da cewa ita ta kawo tsaiko a wannan aiki na Mambila. Rashin haɗin kai gwamnatin jiha ɗin nan amma yanzu dai sun fara karkatowa suna kallon cewa yanzu dai abin da gwamnatin tarayya take kokari ta yi ɗin nan sun fara karkatowa muna dai muna sa ido muna kallo abin da suke yi don dama abin bukatansu shi ne tunda sun eh, saba da irin wannan badakala a a je a samo kuɗi a cinye gwamnatin buhari kuma ba irinsa ba ne ita ma dai gwamnatin jihar tuni ko ta mai da nata ne game da zargin cewa ita ce ta kawo wannan tsaiko abubakar bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin hakokin siyasa ya ko bai na hakikanin abin da ke faruwa kai aikin ma ta yaya za a yi ai idan an ce za a yi wannan aikin. kuma federal government suna da niyya su da allah za a yi wannan aiki na farko mu ga suna mana hanyoyi ba hanya da me za ina za su bi su kai kayan aikin state government ne ma suke ta maintaining wannan road to amma da daga gashaka zuwa gembu awa daya da rabi ne yanzu sai kai awa uku ta ina ne za su bi da kayansu su je su yi aikin dam ne daga gembu ko nguruje zuwa site na dam din a wanya ne wataƙila uh, gwamnatin ku ne ba ta ba da haɗin kai shi sa yanzu abin ke tafiya a haɗin kai shi ne sai state government ta ɗauki eh, kudin ta je ta ba federal government ba shi ne ko menene za ta yi ai state government kam tana welcoming federal government ta zo ta shigo ta yi mata hanyoyi yanzu kwanakin can last three years or so hanyar eh, mambilan nan ya yanke gaba ki daya state government ne ta je ta yi geran wannan hanya to irin wannan a zo a ce za a yi dam za a yi dam za a yi dam ina hanya mu faɗa ma kanmu gaskiya kar mu dinga yaudarar mutane shi ko sabon ministan makamashi a najeriya injiniya salim mamman wanda dan jihar ne ya ce sai nan gaba ne ma za a fara aikin wutar mambilan sabanin maganganun da ake yi a bayan cewa aiki ya yi nisa inda kwaministan ya danganta lamarin da rashin gaskiya. Na farko dai abin da na sa a gaba shine na ga cewa ma an je site an je yadda aka ce inda aka ce wannan mambilan inda za a yi aiki amma isa gujin a fara aiki yanzu ita na sa a gaba shine kamar a je a share fili a nuna cewa za a fara yin wannan aiki. to yalla bai ko sai yaushe za a soma wannan aiki ba tare da ba da dadewa ba insha Allah eh, to in ka tuna kwanakin baya turawa sun zo daga wanda suka ce za su ba mu taimako kuma za su yi aikin sun zo sun duba gujin sun koma yanzu dai kaɗai abin da ya saura shi muka jira su sake mana taimako na farko wanda zai zo mana su mu fara aiki jimawa ba dama abin da ya dan bata lokaci akwai rashin fahimta tsakanin ita gwamnatin jiha da na tarayya to cikin ikon allah alhamdulillah a wannan zuwan nawa dai kafin mu fara shi gwamnan tun da ya ga shi ma cewa ah, dan jihar ne kuma aka ga masu sharhi da fashin baki irin su malam yakubu musa uba na ko ganin akwai bukatar shugaba buhari da ke tafiya yana dubi domin gudun kitso akan kan gwarkwata. Mutanen North East ne muna godiya sosai ga shugaba Muhammadu Buhari abin da ya North East musamman 'ya'yan da ya ɗauka aiki ya ba su manya-manyan mukamai. Kuma da kwangilolin da aka babbayar a North East musamman lokacin first time nashi. Amma abin duba aka ce fa an kana da kyau kaɗa da wanka kuma waiwaye abin tafiya. Don wasu ayyukan nan fa sun tsaya. uwa uwa kuma ga wannan kwangila na mambila wannan wanda zai kasance babban su ne zai bari kusan a ce ba fara aikin ba ya daji ga an fara wannan aiki musamman na hanyoyin an gama na mambila kuma an kusa haɗawa don in ya da ya tafi dai musan ya bar kawo yanzu gwamnatin apc da ta dawo alkawarin kawo sauyi ga 'yan najeriya tuni ko ta lagume wa'adinta na farko na shekaru hudu tare ma da sama shiga na biyu wanda ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da koshin za ta cika alkawarin da ta ɗauka ko kuma a ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu sauraro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voa Hausa da kuma shafin mu na facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Shirye-shiryen VOA Africa daga